بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله <clears throat> وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، من أقول يا الله سبحانه وتعالى ليسر أدورم أولا يمشي آه، نرانا لتنين ترى جوة جمادة الآخرة هجر المنزول صلى الله عليه وسلم نا دبو دا دا يهود دا ثلاثين دا أكو دا دا دا دا ثلاثين دا دا دا وطن هدو شكرا تدبو جيدو بو مشاهد يوتو لساق الميلادية ثم شيء قبل كرتمنا كتاب أعلام السنة المنشورة مع الشيخ الحافظ بن أحمد الحكمي a yau ba mu tashi insha Allah a tambaya ta 87 haka ne yawwa bismillah ba ta wannan tambaya ta 87 kamar da muka ji ita ce mabuɗi da kuma farkon abin da malamin zai ambata mana dangane da <clears throat> imani da manzannin Allah ya yi magana a baya akan imani da Allah wanda shine tun daga farkon inda ya fara magana akan waɗannan arkan ɗin har zuwa inda ya zo kuma imani da mala'iku ya yi imani bilkutub inda dama mun bayyana cewa asalin ilimin aƙida an gina shi ne akan rukunan imani din nan wato guda shida imani da allah kullum ina nanata mun zo kan wanda za a fara sabo imani da allah shi ya kunshi tauhidin rububiyya da uluhiyya da asma'i wasu sai imani da mala'iku mun ji sunayensu ayyukansu gwargwadon abin da aka samu sai imani da littafai wanda aka yi magana akan littafan da suka gabata aka yi magana kuma akan qur'ani wato shine sako na ƙarshe shine har abubuwan da suka shafi alkur'ani din cewa maganar Allah ne cewa ba halitta bane da kuma meye hukuncin waɗanda suka ce halitta ne to shine muka rufe a wancan mako ko aka yi maganar waqifiyya da kuma waɗanda suke cewa lafzi bil qur'an makhluq duk mun gama wannan a makon da ya gabata to yau kuma zai fara mana sabuwar matashiya a cikin rukunan shine abin da ya shafi imani da manzannin Allah imani da manzannin Allah rukuni ne in aka ce abu rukuni ne ana nufin a abin nan da aka ce wannan abin rukuninsa ne to ba zai zama abin ya cancanci sunansa ba ma sai da wannan abin da ake ce ma rukuni kamar da suke cewa li'annahu juz'un min mahiyyati shay'i juz'i ne bangare ne na ainihin abu in an ce mahiyya ana nufin ainihin abu a yadda yake ba za a ce wa abu imani ba sai idan mutum ya yadda ya imani da Allah da littafan Allah da mala'iku da manzanni da ranar ƙarshe da ƙaddara duk imanin da ba ɗaya daga cikin waɗannan to gaba ɗaya imanin ya ɓace wannan shine abin da ake nufi da ɗayansu ya zama rukuni ba zai yiwu ba mutum ya ce ya yarda da Allah bai yarda da manzanni ba ya yarda da manzanni bai yarda da Allah ba ya yarda da mala'iku bai yarda da manzanni da Allah ba ya yarda da Allah da manzanni da mala'iku ya ce bai yarda da littafai ba kai a cikin littafin ko guda ɗaya ya ƙaryata ya ce wannan littafin da Allah ya faɗa a taura ɗin ya ce ni ban yarda da ita ba yana faɗin wannan to su duk imaninsa gaba ɗaya ya lalace hakanan a cikin manzanni wajibi ya imani da su baki daya in ya ware daya ce bai yadda da shi ba to ya zama imanin nasa gaba ɗaya ba a karba ba kuma ya cancanci sunan kafirci kafirci na fita daga addini kwata-kwata ya zama ba musulmi bane shi shi sa yana da kyau mutum ya san me ake nufi da abu in an ce rukuni yauwa rukuni duk abin da in babu shi abin nan babu yana da bambanci da abin da yake sharaɗi yauwa sharaɗi daban rukuni daban sharaɗi ba juz'i ne na mahiya ba za a iya wato rama shi da wani abu in aka rasa shi gwargwadon da wace irin ibada ce in ibada ce amma in aka ce wannan rukuni ne to abun ma kwata-kwata bai cancanci sunansa ba in babu wannan abu na fatan fahimci abu yawwa don haka ashe imani da manzanni tilas ne to dalilai ya ce ma dalilul imani da rusul kamar da dama in mun lura na kuma ambata mana tambihi don mu fahimci littafin sosai manhajin da malamin ke bi yana fara tambaya akan dalili kafin ma ya tambayi me ake nufi da abu wannan ba shi ne karo ɗaya ba ko na mana tambihin nan kuma insha Allah in ba manta ba kun ga tambayar da ya fara mana shine me dalili akan imani da manzanni tambaya ta gaba kuma kun ga tambayar da shine ma ma'anar imani bil rusul galibi kuma a rubuce-rubuce na mutane yadda suka saba rubuta littafai akan buɗe abu ne da bayanin ma'anarsa kafin a nemi dalilansa to amma kasancewar aƙida asalinta tana ginuwa ne dama akan dalilin in ba dalilin dama ba kama ka kudurci abun ba shi yasa sai yake girmama dalilin sai fara da shi wanne dalili ne yake mu yi imani da manzanni to sannan sai a zo kuma a tambaye ka shi ya za mu imani da manzanni amma asali wajabtakarsa da zamansa rukuni da zaman sa cewa in babu imani da manzanni to an rusa imani da Allah da mala'iku da littafai da sauransu na fata mun fahimci wannan to sai yace adillatuhu kathiratun dalilan imani da manzanni suna da yawa min alkitabi was sunna daga qur'ani da kuma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam minha daga cikin su akwai qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki da yake cewa innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi lalle waɗannan da suke kafircewa da Allah da manzanninsa wa yuriduna an yi yufarriqu bayan Allah wa rusuli kuma suke nufin suke son su rarrabe su bambance tsakanin Allah da manzanninsa wa kuluna su rika cewa nu'minu bi ba'din suna cewa wato mun yi imani da sashe wa nakfuru bi ba'din kuma mun kafirce wa sashe kun wani irin abu mutum ya faɗa wa kansa cewa ya kafirce kun taɓa kun lura da wannan a cikin ayar yau da kansu suka faɗa da bakinsu sun yi imani da wani abu kuma suka ce sun kafirce wa sashen kaga nan tun kafin ma Allah ya faɗa mana hukuncin su sun nemi hukuncin sun ɗora mu kansu cewa ba su yarda da wani abu ba yau galibi da wahala ga mutumin da zai ɗora wa kansa kafirci ko ba ka bai ce ni ban yarda da kaza ba hmm. to waɗannan sawa'un mutum ya faɗa da bakinsa ko bai faɗa da bakinsa ba in dai bai yadda da wani daga cikin manzanni ba ko kuma ya ce shi zai imani da Allah kawai ba zai imani da manzanni ba dan nan yufarriqunan abubuwa guda biyu ne ko dai ya zama su bambance tsakanin ubangiji da manzanni su ce sun yi imani da ubangiji ba su imani da manzanni ba baki daya ko kuma sun yi imani da ubangiji da wasu manzannin kuma su ware wasu manzannin ce ba su yi imani da su ba kowanne tafriki ne yawwa to kowanne ɗaya aka samu kuma an samu wancan hukuncin da Allah maɗauki zai ambata mana a ƙarshen aya ɗin sai ce wa yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabilan kusan kafin wannan yana da kyau mutum mu sani cewa yana cikin abubuwan da Allah maɗauki ya siffanta da mummunar sifa irin mutum abinda Allah maɗaukaki ya haɗa shi ka zo ka rarrabe shi yasa a babun aƙida daga cikin ƙa'idojin mazhabar ahli sunna suna cewa adamu tafriqi baina المجتمع الأشياء المجتمعة أو baina بين wannan ƙa'ida ce a ƙidar ahal ma'ana kar a rarrabe tsakanin abin da aka haɗe shi duk abin da ya zo a dalili guda wajibi in baka in kai imani da ɗaya dole ne kai imani da ɗayan to waɗannan shi ake nufi da abin da ya zo Mustama'an? ko Mustami'an? in ya zo Mustami'an, a mujtami'an at-tafriqu bainahu ka'annahu takdhibun li likulli. idan mutum ya zaɓi ɗaya, ya yi imani da ɗaya bai imani da ɗayan ba kafin cewa dukan gaba ɗaya ne maujudi bai na imani bi aljami' a ƙarƙashin wannan malam ibnu qayyim ina tuna yana da wata magana mai kyau da yake magana ƙarƙashin fadin Allah madaukaki da yake bayanin sa yake cewa alladheena ja'alul qur'ana 'izin a cikin suratul hijr da yake tafsirin wannan aya cewa waɗannan da suke sanya alqur'ani 'izin me 'izin yace 'izin shine ma'ana ka karkasa abu kai imani da wani abu daga ciki ka ki imani da wani abu shine ma'anan 'izin yawwa to sai bayanin waɗannan abubuwan cewa daga cikin ka'idojin ahlus sunna tilas ne duk abin da ya zo mustami'an tare abubuwa daban-daban da suka zo kuma akwai talazumi an ce talazumi ana nufin gaba ɗaya sun lazumci juna tilas a same su tare to rarrabewa tsakanin su ka ɗau ɗaya ƙaryata ɗayan ne da ka ɗauka ɗin in ba ka yarda da ɗayan ba to eh, rukunan imani haka suke haka na rukunan islam dole ne tunda sun zo a haɗe dole ne a yi imani da su baki ɗaya a ah, wani zai ce ai ina ne suka zo tare ɗin mun yi magana tun farkon darussan nan inda ya fara mana magana akan rukunan imani cewa a ina muka samu cewa waɗannan abubuwa rukunai ne ina ji har muka yi wani bayani daki-daki da nake insha Allah kowa daga cikinmu ya haddace ba wai fahimta ba haddacewa domin tilas ne kowa ya fahimci wannan abu wannan abun ba abu ne da ya halatta a ce baka san shi ba haramun ne a ce baka san wannan rukunan musulunci ina dalilin su mai tambaya ne rukunan musulunci wanne ayoyi ne suka hada mana rukunan musulunci wannan fatilas ne kowa san su in an ce rukunan musulunci me ma'anar rukunan wannan abin da muka faɗa ɗan duk abin da in babu shi sunan abin ma ya tashi gaba ɗaya babu to ashe tilas ko tun da ban in ba zan zama musulmi ba mai imani sai na imani da kowane ɗaya daga cikin abubuwan nan guda shida to akwai buƙatar ashe sanin dalilansu ya zama ala tsarafin lisani dole ne ya zama kowa san su menene hujjojinmu ina muka gane cewa imani da Allah da manzanni da mala'iku da littafai da ranar ƙarshe da ƙaddara ayoyin ƙur'ani nake su hmm. yawwa laisal bir da wace kuma in an hada da inna kulle shi in khalaqna bi qadar da wata ayar kuma hmm? shahidallahu annahu la ilaha illa huwa yayi wannan ba rukunai a ciki نعم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة da suka saba zuwa tare man kana adu lillahi wannan wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala hmm. akwai ayat da na kawo mana lokacin da muke wannan a suratul nisa'i ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qablu wa man yakfur har zuwa ƙarshe wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida kaga wannan ya hada su gaba daya na kaddara ne ba a kawo ba to da haka ake gane rukuni a ce duk wanda ya kafirce wannan ya zama batacce to sai a ce a ah, ce ko wannan tilas ne a ce ai imani da wannan haka nan kuma laysal bir shi ma Allah madauki ya da mana kurkuru waɗannan abubuwa guda biyar sannan kuma na kaddara ta zo a wata ayar daban inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar hadisai kuma ga sunan babba daga cikin hadisan shine wannan hadisin hadisin jibril yawwa wannan abin da ya kamata shine kowa ya zama wannan suna tsarafu lisani bai kamata kai tunani ko sai ka je ka tambayo akan wannan abun ba yana cikin asalin addinin ka hmm. wani zai ce kamar an tsananta ba tsanantawa ba ne hmm. akwai abubuwa da yawa da muke ba su muhimmanci mu su bayan kuma wani ma ba shi da laifi ne ma ka san shi ko ba haka ba ne yawwa da suka zo ka tambayi mutane yanzu irin wannan musifar da Allah ya jarrabu mutane da ita wannan rayuwar da muke ciki da harkar bol din nan kullum ina lalatawa a kanta saboda damuwar da na ga wato mutane yadda nake tsammanin abun ashe ya wuce yadda yadda yake mutane sun damu da wannan harkar musamman ƙungiyoyin kasashen waje din nan na bal ka ana ihu a unguwa nan wani ihu na tambaya me faru aka ce wai bal ake a gidajen kallo wani ya fada har kasar bai ko har na biya maka wannan tsakiyar maka yawa makka madina wannan kaje duk za ka gani ba iya nan nake fada ba amma ko ina abin akwai abin ta kai sunayen club din nan duk an rike an haddace sunayen yan wasan nan kamar ayoyi amma ga ayar me yasa ka zama musulunci mutum bai haddace ta ba akwai mamaki gaskiya ni shi yasa nake tsanantawa akan wannan ya kamata mu gyara abin da zama alal akalla waɗannan abubuwan ko mun san wani abun to wannan dai bai kamata a ce mun jahilce shi ba yawa dan shine ya maida mu abin da muka zama yawa to Allah ya sa mu dace yana cewa wa yuridu da an yattakhidu baina zalika sabilan kuma suke neman wata hanya tsakanin wannan da wannan ulaika humul kafiruna haqqan Allah ya ce waɗannan sune kafirai na haƙiƙa ma'ana kafiran da in ka same su karka tafi yawo neman wasu shine ma'anan haƙƙan babu wasu ba su ba ko akwai wasu to waɗannan su ne asali yawa wanda zai zai sai ya yarda da wannan manzon bai yarda da wannan ba ku duba ku ga kuma a suratul baqara inda Allah madauki ke magana da yahudawa da yake cewa atakfuruna bi ba'dil alkitab atu'minuna bi ba'dil alkitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika illa خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون كقولنا ينون أنني wato hukuncin Allah maɗaukaki akan ya haɗo abubuwa ya ce ka karɓa sai ka zaɓi wani kai watsi da ɗayan akwai tuhumar bai haɗo ma daidai ba ko ba haka ba ne akwai tuhumar kai ne mai sanin abin da ya kamata a yi ba Allah ba shi yasa malamai suka tsananta akan wannan abun kuma ya cancanci a kira shi da kafirci to waɗannan rukunai haka Allah ke ya sa su haka nan kuma mutum ya rage ya imani da Allah ya ki imani da manzanni ko kuma ya dauki wani manzo ya imani da shi bai imani da sauran manzanni ba duk waɗannan kafirci ne na hakika yace wa atadna lil kafirina azaban muhina kuma mun yi tattalin azaba ta wulakantarwa sosai ko mai wulakantarwa mai kaskantar da mutum wato ga waɗanda suke kafirai yace wallazina amanu billahi wa rusulih amma waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa baki ɗaya wa lam yufarriqu baina ahadin minhum basu kuma bambance tsakanin wani daga cikin su manzannin ya yadda da wannan ba su yadda da wannan ba yace ulaika sawfa yu'tihim ujurahum to Allah waɗannan Allah zai ba su wato ladan su Allah ya sa mu cikin su wa qala an nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yana cewa amantu billahi wa rusuli na yi imani da Allah da manzannin hmm? wa ya faɗi wannan manzan Allah fusa salama shi kansa ya faɗa na yi imani da Allah da manzannin don ya nuna mana ashe lalle wannan abun tilas ne a same shi abun mutum kafin ya zama ah, mai imani tsaye tambaya ta gaba الله وحده والكفر بما يقبل من دونه وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون قاتلون كرام بررا صادقون مصدقون مصدقون وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون قاتلون كرام بررا أحياء أمناء هداة مهتدون وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون نعم. وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم نعم. لم نعم. يكفروا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوا قال الله تعالى وهل على الرسل الا البلاغ المبين وانهم كلهم كانوا على وانهم كلهم وانهم كلهم كانوا على الحق المبين نعم. وان الله تعالى اتخذ ابراهيم خليلا نعم. واتخذ محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم خليلا نعم. وكلم موسى تكليما ورفع ابليس مكانا عليا وان ورسوله وكلمته إلى مريم وروح منه وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات daga ji kun ji wani abu ya shiga jikin kawai saboda tsarin abubuwan da ya kawo ko ma'ana kenan an fahimci wannan abun tilas yana da wata ma'ana mai zaukin da ake buƙatar lalle a fahimce a ma ma'anar imani da rusu me ma'anar imani da manzanni mun ji dalili na cewa tilas ne mai imani da manzanni wanda bai imani da manzanni ba ko yadda da wani bai yadda da wani ba ba musulmi bane ko yawwa to me ma'anar a ce kayi imani da manzanni yace huwa at-tasdiqu jazimu ita ce gaskatawa yankakkiya wadda babu kokonto gaskatawa yankakkiya marar kokonto bi anna Allah da cewa ka gaskata cewa Allah ta'ala Ba'asa ya aiko fi kulli ummatin a kowace al'umma ya aiko da rasulan manzo minhum daga cikin ita al'umma ne ba daga mala'iku ba yawwa daga cikin al'ummar aka zaba shine ma'anar minhum din ma'ana daga al'ummar aka zaɓi irinta jinsinta ɗanta ɗan dangi sananne sai a turo shi a cikinsu ya ilmantar da su ya kawo musu saƙon Allah a yad'unahum ila ibadatillahi wahda shi wannan manzan in ya fito daga cikinsu Allah ya aiko shi don me don ya kira su zuwa ga su bautawa Allah shi kaɗai wannan yana karantar da mu ainihin asalin saƙon Allah menene shi ko na ina na taɓa ambata mana wannan cewa daga cikin mutanen da suke kaucewa hanya wajen fahimtar musulunci za ka ga suna bai wani abin da ban muhimmanci ba abin da Allah ya bai wa muhimmanci ba har nake cewa da za ka samu misali wani misali sau da yawa wani malami ke ba da shi na ɗauka daga wurinsa yana cewa ka ɗauki ƙur'ani ka bai wa mutumin da bai san shi ba a fassara masa shi ya karanta shi daga farkonsa har karshe sai ka kira shi ka zauna da shi sai ka tambaye shi don Allah da ka karanta littafin daga farko zuwa karshe. me ka fahimta ya fi komai muhimmanci abun mai littafin nan mai magana a cikin wannan littafin me ya ɗauka ya fi komai muhimmanci a gunsa me za a ce tauhidi yauwa duk abin da zaka karanta za ka ga zai je ya dawo ne gun tauhidi an na kawo mana magana ibn qayyim da yake cewa alqur'anu kulluhu tauhidi shine alqur'ani baki ɗayansa tauhidi ne yace domin me duk abin da ke cikinsa ko dai ya zama umarni ne na abautawa Allah shi kadai ko kuma ya zama labari ne a Allah maɗaukaki ke bayarwa kan kansa to shi ma ko ya ba da labari akan rububiyarsa kaga tauhidin rububiyar ya shigo ko ya ba da labari akan sunayensa da siffofinsa shi mai gafara ne mai jin kai ne shi sarki ne shi mai iko ne shi ne mai kaza shi ne mai kaza mai zubo da ruwan sama mai arzutawa mai ba da lafiya duk wannan dan mu kaɗaita tashi a wannan aiki ne ko kuma ya bayyana mana cewa babu wanda ya cancanta abauta masa sai shi ko kuma ya ba mu labarin waɗanda aka aiko musu manzo ya koya musu su zo su bauta wa Allah suka ki bauta masa aka azabtar da su kaga wannan shi ma ikhbari ne an natijatit tauhid ko kuma ya ba mu labarin waɗanda aka aiko musu manzo suka yi imani da shi kuma suka mutu suka shiga aljanna Allah ya sa su a aljanna a suka mutu suka koma lahira Allah ya sa su aljanna kuma ga shi kuma wannan mai labari ne shi ma an natijatit tauhid shi ma sakamakon tauhidi ne aka bayar ko kuma Al'amuru wan nahyu Al'amuru wan nahyu kuma min mukammilatit tauhid abubuwa ne da suke kammala tauhidi su cika tauhidin mutum kaga waɗannan abubuwan guda shida in ka je ka karanta alqur'ani daga farko har ƙarshe ba za ka samu ne bakwai ba waɗannan abubuwan su ne alqur'ani ko ba haka bane wannan duk abin da ka ji a qur'ani bai fita daga wannan abubuwa guda shida ba yauwa to shine sai ke cewa ashe kenan in mun kula zamu ga cewa qur'ani baki ɗayansa akan tauhidi don haka tauhidi ya fi kowane abu muhimmanci duk manzo ba zai zo maka da cewa a girmama malam wani ba da akwai dan adam ɗin da ya cancanci ya zama cewa asalin aiken manzanni shine a girmama wani dan adam to da manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi ko kun ga tun ranar sa a matsayin manzo aka ma ba shi shawara me kake so ka zama annabi sarki ko ku bawa manzo yace bawa yake so kuma manzo kaga maganar girmama wani dan adam har ka bashi matsayin ubangiji bata ma taso ba a wannan addini in dai an fahimci asalin sakon da manzanni suke zuwa domin su ina fatan fahimci abu ballantana a zo a ce a asalin aiko wani abu ma kaza ne kamar eh, irin abin da masu aƙida shi'a suke faɗa asalin aiko manzanni gaba ɗayansu sun zo ne don su kira mutane zuwa ga wulayatin ali cewa ali shi ne khalifa bayan annabi sallallahu alaihi asali gaba daya duk kuma wata wahala da wani manzo ya sha to saboda wai sakacin da ya samu ne a wannan bangaren imani da wilaya wannan haka suke faɗa a littafin su ana taɓa ba mu wata kissa wata nan suke cewa annabi yunusa Allah ya sa shi ne a cikin wannan wai a kifin nan saboda wai an ce imani da wilayatu ali sai ta baba haka ya ɗauko kwanto shine aka jefa shi a kifi har suka rubuta wata riwaya zai ma muke linkinta a wani karatu makamancin wannan ah, wai da wata riwaya zainul abidin wata ran wani ya zo wurinsa sai ke tambayar sa maganar wilaya sai ke cewa ai duk annabawa da manzanni Allah bai aiko su su ce komai ga mutane ba irin maganar wilayatu ali cewa ali shine duk annabawa shine sai ce baka san ma cewa annabi Yunus saboda kokontan da yi akan wannan sakon shi yasa aka jefa shi a cikin hutu ba sai ce zo ma mu je kaji shine ya ja shi wai suka tafi bakin teku suka je bakin teku sai ya kira ina hutu Yunus hutun Yunus ba ina wannan kifin na annabi Yunusa sai ga kifin ya taho su haka sai zo gaban su sai tsaya sai ce ba mu labari kai ne hutu annabi Yunus ya ce ni ne sai ce ba mu labari ya aka yi da annabi yunus me ya shigar da shi cikinka sai ce ai an masa umarni ne da yadda da wilayar kakanku sai ya kokonto shi ne sai aka jefa shi cikina daga baya kuma aka da shi bayan ya yarda to ne wajen da abin ya ce masa to kaji sai suka jura sai kifin shi ma koma cikin ruwa to irin wannan abun ya kai matukar a fatuwa ko a ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka haifi Ali ya zo ya lokacin da aka haife shi ya zo murna da haihuwarsa sai ya samu Ali yana karanta alqur'ani yana jariri yana karanta alqur'ani to lokacin kuma da aka haifi Ali manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai zama annabi ba kaga kenan alqur'anin wa aka baiwa waɗannan abubuwan duk saboda kawai a wuce iyaka a kai mutum wani matsayi to sai ka ga cewa an saba waɗannan abubuwan da Allah subhanahu ta'ala domin su ya halicci duniya Allah bai halicci duniya dan kowa ba na'am annabi sallallahu alaihi wasallam da darajarsa da kimarsa da manzilarsa babu wanda ya kai shi daraja amma ba dan shi Allah ya halicci duniya da sama da ƙasa ba Allah ya halitta ne don a zo a bauta masa na fatan fahimci wannan yau wannan shine tauhidi yawwa sai yake cewa yad'unahum ila ibadatillahi wahdahu suna kiran su zuwa ga bautar Allah shi kadai wal kufri bima yu'badu min duni kuma su kafirce wa duk abin da ake bauta ma wanda ba shi ba yau duk abin da ba Allah ba da ake da ake bauta masa to a kafirce masa kar a yadda da shi wa anna jami'ahum kuma dukkanin manzannin nan wannan fa ana gaya mana abin da yake wajibi akan mu ne mu kudurce shi ma'ana tilas mu kudurci cewa Allah ya aiko manzannin don su kira mutane zuwa ga tauhidi na biyu cewa dukkaninsu sadiquna masu gaskiya ne babu wani makaryaci a cikin annabawa yawa duk gaskiya suka faɗa musaddiquna kuma su masu gaskata saƙon da ya zo gabaninsu ne yawa kuma masu gaskata Allah ne duk wanda ya zo dama ya gaskata Allah kuma sannan ya faɗi gaskiya akwai bambanci tsakanin sadaka da saddaqa saddaqa fi'ili ne lazimi ko me fi'ili lazimi wanda yake la ya ta'adda ila maf'ulihi mubasharatan fi'ili muta'addi kuma shine alladhi ya ta'adda ila maf'ulihi ma'ana aka ce sadaqa wane yayi gaskiya yau in kuma aka ce saddaqa wane ya gaskata ma'ana an gaya masa magana ya ce gaskiya ce shine ma'anar saddaqa kamar yadda kazaba yayi ƙarya kazzaba ya karyata an fahimci wannan yawwa don haka su masu gaskiya ne wajen abin da suka bada labari kuma sannan sun gaskata abin da aka gaya musu kafin ma su zo su bada labari mun fahimci wannan yawwa in kuka ce musaddaquna ma'ana waɗanda ake gaskatawa ne to ba kowa ya gaskata su ba ai ko ba haka ba yawwa sai dai idan an fahimci cewa abin da ake nufi a waɗanda ya waje ba a gaskata ne wannan kuma wani abu ne daban sai an yi tunani kafin a kawo shi cikin nan yawwa ba baruna su masu da'a ne a kan hanya suke masu bin kamar da annabi yahya da annabi isa da suka faɗa wa barran bi walidi wa bi walidayya yahya kenan wa barran bi walidati inji annabi isa alaihi salatu wassalam aka mai da'a ne yawwa rashiduna kuma shiryayyu ne yawwa an ce rashid mutumin da yake shiryayye hususan fi babil amali shi ma wannan ina ji mun taɓa wannan zancen ko bambanci tsakanin hidaya da rushd menene huda an ce huda shiriya rushid shi ma shiriya haka muke fasara duka da hausa a larabce mai bambanci tsakanin huda da kuma rushid malamai suka ce huda ya kunu fil ilmi wa rushd ya kunu fil amal kun gane yawwa shiriya in an ce hudan to ta bangaren ilimi ne shi yasa ka ga Allah maɗauki da yake cewa wa waje daga dallan fahada yana zancen ilimi ne a yau ba wajen aiki ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai aikata wani abu da ya cancanci a kira shi dal ba saboda ayyukansa akwai rushd tun tasowarsa amma akwai rashin ilimi ma'ana kafin wahayi da bai san komai ba sai Allah ya bashi wahayi Yauwa rushd kuma ta bangaren aiki ne a aikace nan ne maganar Shirya shi yasa da yake maganar ah, wanda ya kaucewa ayoyin da aka bashi watlu alaihim naba alladhi atainahu aya atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawi ko yawa kun ga anan sai magana da sai sa shi fa kana min al-ghawina yana sai zama cikin karkatattu to in aka ce riwaya riwaya ita ce biddin rushd ba biddin huda ba biddin huda balal ka ji an ce ma'ana kishiyar huda a larabce shine dalal kishiyar rushid kuma shine mene giwaya ina fahimci abin yau haka malamai kamar su ibn qayyim suka bambance tsakanin waɗannan da wannan don haka waɗannan bayan Allah gaba ɗayan su rashiduna ne tunda dama an ba su ilimi na wahayi to dama hudatan ne kamar da zai zo ya gaya mana yau sai ce kiramu masu karimci ne bararatu masu da'a ga Allah duk wannan jam'i ne da wancan baruna da barara ma'anar su daya Mm. atqiya'u masu tsoron Allah ne su masu bin dokokin Allah umana'u amintattu ne khususan fi janibin risalati ku duba wani abu na mu'ujizar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin a bashi annabci sai da Allah ya cusa wannan lafazin a bakin ƙuraishawa dangane da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko suka sa masa suna al'amin su da kansu suka yadda amintacce ne ba a bashi wani abu amana a ga cewa abin nan ya salwanta ko kuma ta magana a ga cewa ya ci amana sai da suka yadda da wannan sannan Allah madaukaki ya aiko shi a matsayin annabi ashe dukkan annabawa umana ne babu wanda za a bashi sako ya kawo wa mutane sai ya rage wani abu ko ya kara wannan shine ma'anar aminu yawwa umana'u yace hudatan kuma hudatun kuma su shiryayyu ne a muhtaduna waɗanda suka shiryu kuma har yanzu in ce hudatan masu shiryar da wasu kuma su shiryayyu ne yawwa suna shiryar da wasu kuma su shiryayyu ne wa bil barahini zahirati wal ayati bahirati min rabbihim muayyaduna kuma su muayyaduna ne abin karfafawa ne ma'ana Allah ya karfafe su bil zahira da hujjoji waɗanda suke bayyanannu wal'ayati da kuma ayoyi albahira masu kada mutane ma'ana masu ɗauke hankalin mutane Ina ce bahir abinda wato ya zama cewa ya ɗauke maka hankali saboda kyawunsa ka rasa yadda za ka yi shine ma'ana albahir hmm. wa annahu kuma wajibi ne mai imani mu bi annahum cewa su manzannin nan ballahu sun isar da jami'a dukkanin ma arsalahumullahu bih dukkanin abin da Allah maɗaukaki ya aiko su da shi kada a samu wani mutum ya yi imanin cewa akwai wani abu da ya rage manzanni ba su isar ba sai daga baya za a ba wani mutum daban ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam musamman shi da ya zama cewa shi ne mai sako na ƙarshe su ma waɗancan da suka zo kafin sa dukkanin iya abin da aka ba su su faɗa sun faɗe shi ba wanda ya rage komai ina fatan mun fahimci wannan to balantana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga zuwansa har tashin alkiyama babu kuma wani manzo da za a aiko shi da wata ibada sabuwa a ce ga wani sako je ka wa mutane su zo su bauta wa Allah da wannan abin da ka zo da shi babu sai dai abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi a sake raya shi a sake ilmantar da mutane shi a yi amfani da shi shi yasa Aisha radiyallahu anha ake tambayar ta wata rana eh, makhul ash-shami yana daga cikin masu riwaya a wurinta ba makubul ba kai masruq ibn al-ajda yana cikin masu ruwaya daga aisha tabi'i ne yake tambayar ta shin da abin da yaji ana faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah to shine sai take cewa abubuwa guda uku duk mutumin da ya gaya maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi su to ƙarya yake na farko ta ce duk wanda ya gaya maka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɓoye wani abu daga cikin abin da Allah maɗaukaki ya bashi yace faqad tace kai faqad a'zama Allah al to ya girma ya to ya faɗi babba kuma wato ƙarya mai girma ga Allah subhanahu wata'ala tace saboda ne domin Allah maɗaukaki ya faɗa a Qur'ani ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilai min rabbik wa in lam alfama fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan Allah ne faɗi wani cewa ya kai wannan manzo ka isar da abin da aka saukar zuwa gare ka daga ubangijinka in baka aikata ba to gaba ɗaya kamar baka baka isar da saƙon ba kun ga ku wannan alaƙar ta irin wannan tuhumar tsakanin Allah da manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalle tabbas babu ita babu wannan tuhumar ko akwai annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya rage daga cikin abin da aka aiko shi na biyu ta ce duk mutumin da ya baka labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da idansa ta ce shi ma ƙarya yake sannan na uku ta ce duk mutumin da ya baka labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san abin da zai auku gobe ta ce shi ma ƙarya yake wani hadisi ne sahihi da ya tabbata daga Aisha kaga wannan ya nuna mana ashe hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai boye wani abu la'alla wani zai tambaya cewa to ai an ruwaito dangane da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah an ruwaito daga Abdullahi dan Abbas cewa ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rabbahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa me zan ba da amsa a ina tambaya ina tambaya ne saboda na san mun taba yi a nan shi ma wannan maimai ne ya za ka yi jam'i tsakanin wannan an ruwaito daga abdullahi dan abbas ya ce annabi sallallahu alaihi ya ga allah an ruwaito daga aisha ta ce duk wanda ya gaya maka annabi ya ga allah to ya yi ƙarya ta waye mai gaskiya waye mai ƙarya me malamai suke bayani na na yau da idansa na zuci zai shi ita kuma aisha tana kore ru'yatul ainil basari jai kun ji abin da faɗa wani ita ce amsa yawwa abdullahi dan abbas yana nufin annabi sallallahu alaihi ya ga Allah da zuciyarsa wannan ya tabbata a hadisin sahihi muslim shi kuma daga riwayar abdullahi dan abbas din ra'a muhammadun rabbahu bi fuadihi a wata riwayar bi qalbihi kun gane wannan to ita kuma aisha abin da take korewa ar-ru'ya العينية albasariya بهاتين العينين wato mutum ya ce ya ga Allah da waɗannan idanun nasa a duniya guda biyu to wannan babu shi mun fahimci wannan yau to ne abin da ya jami tsakanin wannan al'imam ahmad bin hanbal shi ya yi wannan jam'in cewa wannan ga abin da yake nufi wannan ga abin da yake nufi amma in ban da haka da duk ana ɗauka cewa akwai saɓani tsakanin sahabbai akan wannan matsala ai gashi wani aisha ta ce kaza dan abbas ya ce kaza ah, ibn hanbal ya duba waɗannan riwayoyi ya bayyana kamar da shekul islam ibn taymiya ya ambata a cikin majmu'in fatawa a ah, wannan babi din tsayi wa annahum ballahu jami'a ma arsalahum Allah bi mun yi wannan ko lam yaktumu basu boye ba wa lam yughayyiru ba su kuma jirkita ba walam yazidu ba su kara ba fihi a wannan saƙon min inda anfusihim daga gunsu su su kara wani abu duk abin da kaji sun faɗa to daga wanda ya aiko su ne Allah subhanahu wataala ma yantiqu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya furuci da shi to ba wani abu bane illa wahayi da Allah ke masa a walam yazidu fihi min indi anfusihim harfan ba su ƙara harafi ko guda ɗaya ba magana ku ta larabci ta ta'allafu min maza daga me ake yin magana daga harafi sai an samu harafi a haɗa haruffa sai a yi kalma sai an yi kalma ko ake zance kaga ashe tun da aka ce bai ƙara harafi ba to babu wata ma'ana da ta ƙaru domin in babu harafi ba zancen ma ma'ana sai an haɗa harafi da harafi sai a fidda kalma kalma ita ma ba lalle ta ba da ma'ana ba sai an haɗa jumla ko ba ka ba to a jumla sai a fahimci zance in an ƙara wata ma'ana to a nan za a ganta tun da ku ba a ƙara ko da harafi ba babu zancen a ce an ƙara kalma ballantana ta kai ga jumla ballantana a fahimci wani abu ashe kenan dukkan manzanni sun isar da saƙon Allah subhanahu ta'ala ba tare da ƙara wani abu ba wannan shi ma kun ga a tabbatarwa ne game da cewa wanda ya aiko su ya kare saƙon da ya ba su ko ba haka ba ya kare ya sa masu tsaro kamar da ya ba mu labari a suratul din cewa yana sa masu tsaro min ne aidihim ko wa min khalfihim me rasada za a sa masu tsayawa suna dako daga cikin masu gadi bala'iku su tsare babu wani aljani da zai fusgi saƙon da aka biyo manzan Allah sallallahu alaihi kafin ya kawo mutane a ce sun ɗau wani abu sun sace shi kun wannan kariya ce daga Allah dama Allah mana kuci kuma ya gaya mana inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la'afizun mu muka saukar da wannan alqur'ani kuma mu masu kare shi ne ya zo da siga ta wannan ismu fa'il sigar ismu fa'il kuma kamar da malamin tafsiri suke faɗa tadullu ala istimrari ba wai da ya ce inna nahnu nazzalna dhikr kun ga dangane da inzalin ya faɗe shi kamar ya gama lokaci guda amma da ya ce wa inna lahu mu kuma mu sai ce lahafizuna sai zo da ismu fa'il ismu fa'il kaman fi'ili mudari'i ne yana nuna istimrari ma'ana har abada a kowane lokaci Allah mai kare littafin sa ba cewa in wa inna qad hafiznahu ba ballantana wani yazo ce a'a ai can zamanin annabi ne aka tsare shi to bayan annabin sallallahu alaihi wasallam ya tafi an samu sahabbai sun cire wani abu ko sun kara wani abu shi ma wannan babu shi duk daga wannan ayar zamu fahimta ina fata mun gane abin sosai don haka kenan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma sahabbai ba su kara wani abu a cikin alkur'ani ba yana nan tsaf yadda Allah ya saukar da shi haka yake har zuwa yau din nan hmm, kuma shi ke tabbatar mana ma'anar wannan aya din to alhamdulillah to sannan kuma sai ke cewa walam yanqusuhu ba su kuma rage wani harafi ba sai ya kawo aya Allah madauki na cewa fa hal ala rusuli illa al balagul mubin wai shin ala rusuli akan manzanni akwai wani abu da yake wajibi ne a kansu illal balagul mubin banda su isar da sako isarwa mabayyaniya mana kuma wannan tambaya ce ta tadiriri tambaya ce don a tabbatar mana cewa kai manzannin nan fa dukkaninsu ba abin da yake kansu wajibi ala lafazin ala yana cikin alfazin da malaman usulun fiqh suka sa min alfazil wujub suna cikin lafuzan wujubi lafuzan wujubi sun kai wajen tara agun malaman usulun fiqh ni ko a ce wajibi ko a ce faraba ko a ce wannan aladin yawwa ko a ce lazima duk waɗannan lafuza suna nan dai da dama wanda in an faɗe su zaka fahimci abin da ake nufi farilla to nan yana nufin shin akwai wani abu wajibi da girman wajibcinsa ya kai wannan shi ake nufi a nan domin akwai abubuwa da yawa wajibi a kansu amma nan ashe ana nufin tafdili ne na abin da ya kai wajibci na su isar da manzanci to duk wani wajibi a bayan wannan yake ina fatan mun gane wannan akwai sauran abubuwa da Allah ya wajabta musu su ma kamar da aka wajabta mana sallah sallah wajibi ce akan su azumi da sauransu tunda su suka zo mana da shi amma babu wani abu da yake aujabu alaihim irin a ce su isar da sako ina fatan fahimci wannan kaga kenan ashe la yutasawwaru ba zai yiwu mutum mai hankali mai imani ya yarda da cewa manzanni sun rage wani abu sun bar wa wani guntun abin zai zo shi zai karasa samu shi ba shi yasa malamai suke tsanani akan maganar bid'a in suka zo kan irin waɗannan lalle mutum ya fahimci cewa musuluncin nan a kammale yake me shi ne ya faɗi cewa alyawma akmaltu lakum dinakum me ma'anar dinakum na cika muku addinin ku menene annabi sallallahu alaihi wasallam fassara mana da addini a hadisin jibril a hadisin mala'ika jibril wannan hadisin na arba'un nawawiya na biyu menene ma'anar addini yawwa al-islamu wal iman wal ihsan waɗannan abubuwan su ne su ne ake ce mu addini shi yasa ake ce musu maratibud din yawwa da a ce maratibul islam ba saboda a cikin din din islam yake a cikin din din al-iman yake a cikin din din al-ihsan yake don haka addinin Allah ya kammala shi ashe ya cika mana islamin mu ya cika mana mai imanin mu ya cika mana ihsanin mu ba wata hanya daban wadda ba wannan ba da za ta zama tafi wannan wadda Allah madauki aiko wani ba zai zo da wata hanya da za ta zama tafi ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa mutum in ya tuno kissan nan ta imam malik bin anas da mutumin nan da ya ce zai koma kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko ihrami mai malam imam malik ya ce da shi ai mun sha faɗar wannan kisar ita ma ko yawwa sun taho za su tafi haji ko umara an zo zulhulaifa inda za a ɗauki hirami sai wani mutum ya zo gun imam malik yana tambaya sai akramakallahu ni ko me zai hana in koma baya can cikin gari mil tara ne tsakanin zulhulaifa da cikin madina hmm, in koma cikin gari in je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga masallacinsa in ɗauko ihrami na daga can me yace masa sai ce ina tsorace maka fitina sai ce akar maka wata fitina ce wahala ce fa ni na dora wa kaina eh wahala ce ta mil tara zan koma kawai in dan shata sai in dawo shi ne sai ke ce masa kana tsammanin in kai kana so ka samu lada ko ba ka so yace eh lada nake so in samu sai ce to kana tsammanin kai zaka samu ladan da annabi bai same shi ba shi fa ya san masallacin nasa na nan amma bai ce a koma daga masallacin cikin gari a dauko irami ba sai ce a fito mai kati shi kuma haka yayi kuma duk waɗanda suke bin sa'abban nan duk haka suka yi kai yanzu idan ka ce bari ka koma ka sha wahalar da kake son lada da cewa kai kawai za ka sha wahalar ka ba ruwanka da kowa ba lada kake so ba ka je ka karata azabar ka za ka sha amma in so kake Allah ya rubuta maka lada to baka fi annabi daraja a gun Allah ba da wannan abun ladan za a bada shi da shi ya kamata a rubuta wa shi na fatan fanci abu to ta nan zaka hango mahangar wato muhimmancin mutum kaje ya kara wani abu addinin nan ya tsaya kan sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ita ce fahimtar malaman mu da suka gabata kamar da shi Imam Malik ya bayyana wannan shi ne karanta masa wali hadaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim lalle waɗannan da suke saba wa umarninsa shi manzo to su ji tsoron a hirɗinsu kuma su kiyaye kada wata wato musiba ta same su ko kuma wata azaba ne raɗaɗi ta shafe su Allah kiyashe mu to sai ce wa annahum kullahum kuma sai mu yi imani da cewa ga wani zai ce kai ashe dai lalle imani da manzannin nan akwai abubuwa da yawa a cikin ba kawai yadda kake ji bane cewa nayi imani da manzanni da an tambaye ka me ake nufi da imani da manzanni kace ah, na yadda man akwai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na yadda akwai Isa Musa shikenan sai ka rufe baki ka ce ka gama ba shi bane sai ka yadda da waɗannan abubuwa ne hmm. wa annahum kulluhum kanu alal haqqil mubin kuma wajibi ka yadda da cewa dukkaninsu manzannin Allah baki ɗayansu sun kasance alal haƙƙil mubin suna kan gaskiya mabayyaniya ƙuruƙuru babu wani manzo da ke kan ɓata kaga wannan ya nuna kenan kar ka ɗauki wata hanya da ba ta su ba hanyar su ita kaɗai ita ce gaskiya ai mun taɓa zancen wani abu na falsafa ko wani bincike da masu falsafa suke yi wai what is truth me ita gaskiya ne wai gaskiya mai ce ita shin akwai gaskiya ko babu hmm? shi ne wani malami yake ba wani amsa wai akwai gaskiya ko babu shi yana ganin kamar wai akwai wani abu da za a ce wai sunansa gaskiya sai ce i sai ce kai me sai ce mutum sai ce kai gaskiya ne ko karya sai ce a gani kuwa sai ce akwai gaskiya ke daga nan amsar ta tashi za ka ashe akwai gaskiya sannan kuma a addini in ka zo farsafar addini kana karantawa za ka ji ana tambaya wai akwai gaskiya guda ɗaya ko kuwa duk hanyoyin nan da muke gani wannan ya ɗau kiristanci wannan ya ɗau yahudanci wannan ya ɗau musulunci a musulunci kuma wannan ya bi wannan hanya wannan ya bi wannan hanya wai duk daidai ne haka kowa a bashi abinsa ba matsala ba daidai ba ne dole akwai gaskiya guda ɗaya yawwa to ashe wannan zancen ya nuna mana dukkan annabawa a kan wannan gaskiyar da Allah yake nufi a ta ciki yauwa ya nuna kenan duk wanda baya kan hanyar annabawa to ba akan gaskiya yake ba haka ne ko ba haka ba idan mutum ya saba hanyar manzon Allah sai yake shi hanyar wani zai bi daban sawa'un ya sa mata suna bai sa mata suna ba ta sace shi kansa ya kirkiro shi dai ya saba wata manzon Allah sallallahu haka yake so ya samu lada akai to shikenan ya bar hanyar gaskiya hanyar manzanni ina fatan fahimci wannan to Allah ya tsare mu kuma Allah ya tabbatar da mu akan hanyar manzanni baki daya yace wa inna Allah ta'ala kuma wajibi mu yadda da cewa lalle Allah ittakhadha Ibrahim khalilan ya riki annabi Ibrahim a matsayin khalili in an ce khalili abinda ake nufi da shi shine wanda mahabbatuhu takhallalat alqalb wanda soyayyarsa ta ratsa zuciya ta zama kamar jini da tsoka shine ma'anar khalili saboda tsabar san da kake masa ko ina a jikinka yana tare da shi yana son sa mun fahimci wannan yawwa to kuma kamar da annabi sallallahu alaihi ya nuna mana a mutum baya daukar wani khalili sama da daya har yake ce mana da a ce a cikin dan adam a jinsin dan adam zai dau wani mutum ya zama khalilinsa yace la takhaftu ababakrin khalila da abubakar zan dauka shine khalili amma Allah ya riga ya dauke ni khalili ba zan dauki kowa ya zama khalili ba sai ce walakin ukhuwatul islami afda, sai ce amma ukhuwa yan uwantaka ta musulunci sama take da ku mun gane wannan don haka Allah madaukaki ya rike annabi Ibrahim shine khalilinsa shine kuma sai ce wattakhadha muhammadan sallallahu alaihi wasallama khalilan haka Allah madaukaki ya rike annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma khalili nan ana nufin soyayyar da annabi ibrahim yake wa Allah soyayya ce kammalalliya da babu zancen sabawa a cikinta ya miƙa ruhinsa baki ɗaya da jininsa da tsoka gaba ɗaya ba komai sai san Allah to haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake yawa nan ta bangaren a su din za mu fassara saboda su ne ake fassara irin wannan a hulla din ta bangaren su ta bangaren Allah subhanahu wataala ba mu san irin kaifiyar tasa hulla din ba yadda ya rike ta amma su dan adam ga yadda hulla su take ita ce soyayya da ta ratsa jini babu wani abu da za a jefa a wani wuri a ko ta kowane bangare yace wa kallama Allah ko wa kallama Musa takliman kuma Allah ya yi magana da annabi Musa magana ta hakika babu kokonto wannan shi ma ya kore maganar gilawa da suke cewa ai da Allah ya kira annabi Musa bilwadi al-muqaddas tuwa lokacin da ya saurara ya cire takalminsa da aka umarce shi ya cire sai ya ji magana kasancewar bai ga ubangiji ba ya ji magana baya nuna kamar da mu'tazilawa suke cewa baya nuna cewa maganan nan ba daga Allah take ba su mu'tazilawa cewa suka yi ai inna Allah khalaqa kalaman wa ja'alahu fi shajarati fa kallamat ash-shajaratu Musa ma'ana Allah ya halicci magana ne ya sa ta a jikin bishiya bishiyar ita ce ta magana da annabi Musa amma Allah bai magana da annabi Musa ba saboda kawai su kore maganar cewa Allah yana magana nan duk ya kamata mu tabbatar ko wajibi ne kai mu tabbatar cewa Allah madaki ya magana da annabi Musa kuma maganar nan wata daraja ce wata falala ce ta ina muka gane wannan Allah ne ba mu labari a cikin tilkar rusul ko tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah me yasa ya kawo magana taklimi wa rafa'a ba'dahum darajat saboda dama ya ce rafa'a tilka rusulu me faddalna faddalna ba'dahum ala ba'd waɗancan da kuka ji ana magana a kansu su ne manzannin Allah kuma mun fifita sashen su akan sashi wannan nassi ne kuru-kuru akan cewa ashe manzanni ma ba daraja su ɗaya ba ba daraja su ɗaya ba shi yasa zaka ji ana cewa shugaban manzanni sai a cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin manzannin akwai ulul azmi su guda biyar yauwa sannan kuma akwai sauran manzanni sannan akwai annabawa kaga kenan akwai daraja daraja shi yasa kuma ya sake nanatawa bayan ya ce tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd ah, minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda Allah yau magana kaga wannan min wujuhi tafdili yana daga cikin hanyoyin fifitawa din ya zaɓi wani ya masa magana sauran mala'ika ya turo ya musu magana ba shi ya shi da shi ba kaga wannan shi kadai ya isa ya nuna mana tabbatar da cewa ashe Allah yana magana hakikata domin idan da ba shi ya yi maganar ba halittar ta yi cikin bishiya to da wannan annabin da aka ce an wa magana da sauran da aka turo wa mala'ika jibril ba su da wani bambanci ashe kenan magana ba ta amfani ba ma'ana cewa wa kallama ba awa bin min umman kallama Allah ba wata fa'ida a ciki Allah ku baya magana da babu fa'ida tun da ya ce minhum man kallama Allah ya nuna ashe a cikinsu su akwai wanda ya fifita yawa magana shi da shi ba tare da tafinta ba sauran kuwa waɗanda ba samu wannan darajar ba to mala'ika aka tura yi musu magana kuma suna nan manzanni ne su suna nan annabawa ne su ina fatan fahimci wannan yau sannan sai yake cewa wa rafa'a idris makanan aliyan Allah madauki ya ɗaukaka annabi idris a zuwa wani wuri wanda yake madaukaki a riwayar da al Bukhari ya rawaito na hadisin Isra'i da Mi'raji annabi sallallahu alaihi ya bayyana mana ya haɗu da annabi Idris a hawa na hudu ma'ana a sama ta hudu yawwa da ku ga wannan makanan ne aliyan khususan bin nisbati li anbiya yawwa wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu kuma wajibi mai imani cewa annabi Isa wani zai ce to ai dama sauran ma annabawa ne me sai an ware an yi magana akan annabi isa saboda akwai wata matsala shi dangane da shi an samu waɗanda suka ɗauke shi ba wannan abin da aka faɗa ba suka ɗauke shi Allah ko suka ɗauke shi ɗan Allah to a nan menene maganin malamai a kai malamai sai suka ce duk wanda ya yi imani da annabi isa amma imanin da ya ɗauke shi a matsayin Allah ko ɗan Allah to bai imani da annabi Isa ba babu wani annabi Isa wanda yake sunansa Allah ko kuma ɗan Allah don haka wani annabi Isa ya yi imani da shi ba wannan ba ina fatan fahimci abu da kana da nama kai masa hukuncin cewa bai yarda da annabi Isa alaihi salatu wasalam ba domin annabi Isa da muka sani a Qur'ani ba ɗan Allah bane bawan Allah ne kuma manzon Allah to wannan shine muhimmancin a faɗi wannan da wannan sura wannan na tuna min wata magana da kan kuke na cika naki akan magana akan komai a lanka shi da shi'a akwai maganar da ibn taymiya ke yi a minhaji sunna yake cewa in dai aliyu ake koyi da shi a shi'a to ya kamata ya zama cewa abi maganganun aliyu da ayyukansa aliyu radiyallahu anhu ya hau kan mumbarin kufa ya yi ba a ciki yake cewa da muhammad ibn hanafiya ɗansa ya tambaye shi man afdalu hadhihi al-umma wanene ne mafificin wannan al'ummar sai yace afdalu hadhihi al-ummati ba'da nabiha Abu Bakr thumma Umar inji Ali akan mumbari kuma sannan shi da kansa an zo sallah yayi sallah a bayan Abu an tafi yaƙi Abu ya shugabanci yaƙi an fita yayi yaƙi a bayan abubakar har ya samo mata a can a cikin yanzu har ta haifa masa wannan ɗan da yake masa wannan tambayar muhammad bin Hanifi kaga ake wannan alin ne wannan ali ne da ya yarda da abubakar idan mutum ya yarda da wani ali wanda ya kafirta abubakar to wani alin ne da ban shi ya nemo shi shine ibn taymiya ke faɗi <laughs> yau to shine take cewa wa anna isa abdullahi wa rasuluhu kuma lalle annabi isa bawan allah ne kuma sa ne wa kalimatuhu kuma kalmarsa ce wadda take alqaha ya jefa ta ila maryama zuwa ga maryam wa ruhun min kuma ruhi ne min al-arwah allati khalaqaha Allah wannan haka ake fassara wannan wuri ma'ana ruhi ne daga cikin ruhin da Allah ya halitta me yasa za a faɗi wannan ma'ana kar mu ɗauki yadda kirista suke ɗauka tun kaga muna da dalili kuru-kuru cewa annabi isa a ba Allah bane shi kuma ba dan Allah bane amma menene ruhi ne irin sauran ruhin da Allah ke halitta yawwa haka Allah subhanahu ya halicce shi ta hanyar ruhi amma kasancewar an halicce shi ta hanyar mu'ujiza babu uba shi yasa aka kawo wannan aka yi zancen kalma kalman nan da Allah madaukake faɗa ita ce kun fakana isa kuma ya umarci mala'ika ya busa rai a farjin maryam sai wannan abun ya zama ciki sai aka haifi annabi isa shi yasa aka buƙaci ambatan kalmar ruhin ajita mata mata fita na fatan fahimci abu yau ba wai saboda cewa nasa ruhin yana da bambanci da sauran arwahin ba shi yasa malamai suke cewa anan abin da zaka ce wa ruhun ko kuma abin nan wa ruhun minhu ai ruhi ne daga Allah wato ma'ana ruhi ne min al arwahin lati khalaqaha Allah wato ruhi ne irin ruhin da Allah madaukaki ya halitta yace wa anna Allah faddala ba'dhum ala ba'd kuma mai imani da cewa lalle Allah ya fifita sashen su akan sashe ma'ana wasu sun fi wasu wa rafa'a ba'dhum darajat kuma ya daga wasu daga cikin su daraja daraja daban-daban wasu suna kasa wasu suna sama amma dukkanin su sun fi mu amma wannan a tsakanin su ne wasu sun fi wasu kamar yadda ya gabata bayanin su to Allah madauki ya kara mana imani da manzanni sai mu tsaya nan ko nan gaba insha Allah darasin mu gaba sai mu tashi tambaya ta 89 muna fata Allah su na hadisin na eh ai dama a nan ma yayi magana ai dama oho na'am na'am ma'ana kada mutum ya fahimci yana da kyau kada mu fahimci cewa da aka ce Allah ya yi magana da annabi Musa to bai yi magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi bi ijma'in malamai sun yi ijma'i akan cewa Allah ya yi magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi ba wai annabi Musa ne kawai ake magana da shi ba shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin mi'raji Allah ya yi magana da shi shi da shi babu jibril domin a riwayar bukhari da muka karanta ta tabbatar mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je sidratul muntaha to anan jibril ya tsaya shi kuma ya karasa ya gana da ubangijinsa amma shi ma ba ganin sa yayi ba anan magana aka yi da shi na fatan fahimci abu da haka ashe annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ya yi magana da shi don sau da an aka faɗi irin wannan sai ka ɗauki mafhumin mukhalafa na magana cewa kamar babu wanda aka yi magana da shi banda annabi musa yawwa amma kasancewar ya yi nasti akan annabi musa ai dama wa ake gayawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ake gayawa tunda shi ake baiwa labarin ba lalle a ce kai ma mun ma magana ba ina fatan fahimci abu wa alaikum assalam hmm. na'am Mm. ji a me yake kai ai duk bid'a malamai sun kasa kashi biyu ne akwai bid'a mai kai mutum ga kafirci akwai bid'a kuma wanda ba ta kai mutum ga kafirci yawa mutum yana da la ilaha illallah yana sallah yana azumi amma ya sami irin wannan hanyar ta tsarikun sufaye ya bi in har bai kai kansa matsayin abin da yake kafirci kamar wanda zai da'awar ya zama Allah zai shiga tarbiyya ya shiga daki ya dade yana ta wani abu ya fito kuma ya ce yana gafartawa mutane in bai kai ga wannan ba yana kan bid'a kuma bid'a babban abu ba wai karami bane ya fi saban Allah girma yau Allah madaukaki shi ya sanya zai ko ya gafarta masa ko kuma ya azabtar da shi gwargwadon abin da ya so kuma saboda asalin imani nan tunda bai kai ga shirka ba sai ya dawo da shi aljanna da haka kenan ba kowa da kowa ne zai zama cewa daga yin wannan ya zama shi kenan babu hof tare da shi ya kafirta ba amma in harkarsa ta kai ga kafirci to lalle akwai matsala a kansa yau shi yasa dole ne a bayyana mutane irin waɗannan mutum ya san meye zai kai ga kafircin menene ba zai kai ga kafirci din ba amma kullum babban abu shine bayyana wa mutane abin da ke shine addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda mutum da'iman ya zama shine yana kansa irin waɗannan abubuwan suna nan da dama kamar da ibn taymiya ke ambatawa yana cikin abin da lalle a bayyana wa mutane musamman shi da ya rayu a wancan zamani yana cewa wato akwai mutane da yawa da suke shiga irin wannan hanyoyin ya faɗa na harkar sufaye ce wasu ba su ma san me ake ba cikin jahilci suke kawai taqlidi suke saboda haka suka tashi suka ba su san wani musulunci ba da wanda zaka shi sa amfanin a bayyana musu kenan musamman aka bayyana musu da hanya mai kyau zamanin ibnu taymiya akwai wani malami da yake da tsananin gaba da shi daga cikin irin wannan masu sufa masu kai shi kara gun gwamnati a daure shi din a kurkuku shine wata rana irin su daga cikin su wani babba ya mutu na ji na taba mu labarin ko anan ne da ya rasu sai ga ibn qayyim ya zo gidan ibn taymiya yace ya zo ya masa murna babban abokin gabansa ya rasu shine ibn taymiya ya haushi da fada yace sam sam wannan ba daidai bane duba fa ibn qayyim shi kansa malami ne sai ibn ibn tamiya haushi da faɗa ce sam sam wannan ba daidai bane sai ya tashi a lokacin yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya tafi gidan wannan malamin ya gaida iyalinsa ya musu ta'aziyya yace kuma ku ɗauka ni ne makaninsa a yau ma'ana daga yau duk abin da kuke so ku zo zan dauki nauyin in muku wannan fa shi da babban abokin gaba sa kun ga da haka muke mu'amala da mun ja hankalin mutane da yawa sun bar waɗannan ɗariƙu cikin sauƙi ko ba haka bane to Allah ta taimake mu mu gane ita kanta hanyar da'awa din da yadda ake yin ta da kuma kyakkyawan ikhlasi a kanta Allah subhanahu ta'ala ya kara mana ilimi mai amfani kuma ya kara mana basira ya kuma tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna addu'a muna roƙon Allah subhanahu wa ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu mu ƙara addu'a ya ƴan uwa musulmi mu tsananta addu'an nan mu tsananta kowa ya tashi addu'an nan mu roƙi Allah Allah dakatar mana da wannan tashin hankali da damuwa Allah ya bar mana kasar nan tamu ta kwanta wato ta samu kwanciyar hankali ta samu zaman lafiya duk abin da ake kukullawa na a cutar da ita ko a raba ta Allah madaukaki ya kauda shi yawa ba wai maganar ita ce mutum ya ce a koma me ya zo ya faru ba abin da zai faru baka san shi ba yau kuma ba a fatan tashin hankali amma duk abin da zai zama alheri ne ga addinin musulunci a cikin hanyar zaman lafiya muna fata Allah maɗauki ya tabbatar mana da shi kuma Allah ya tsare mana mutuncinmu da dukiyoyinmu da 'ya'yanmu da matanmu Allah ya kaɗe mana duk wani abu da zai jawo mana musifu Allah subhanahu ta'ala ya dakatar da abubuwan da suke faruwa a wurare da yawa shugabanninmu kuma muna roƙon Allah maɗaukaki ya kimsa musu basirar yadda za su yi maganin waɗannan abubuwa Allah kuma ya ƙara shiryar da su akan hanyar daidai maimakon su ɓace mu ɓace su shiga halin rudani mu ma mu shiga halin rudani to Allah subhanahu ta'ala ya kara daidaita su akan hanya su fahimci abin yadda yake hakika kuma ya buɗa musu basirar yadda za su yi maganin sa domin abin da suka sani a wannan abu ba mu san shi ba muna fata Allah subhanahu ta'ala ya kara mana basira tare baki daya Allah subhanahu ta'ala kuma kowa ya biya masa bukatunsa na alheri Allah ya tsare mana daga kowace fitina duk wanda ba shi da lafiya Allah ba shi lafiya muna fatan Allah maɗauki ya sa tafiyar da mai martaba zai Allah kai shi lafiya kuma ya dawo da shi lafiya ya kuma sa masa nasara a cikin abubuwan da zai yi wa asiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in